الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة hudu ta wata ramadana shekara ta dubu da da da hudu uku wanda ya daidai da biyar ga watan hudu dubu biyu da da za mu ci تفسيري أشكي سورة الضاريات آية ثلاثين zariyat هل أتاك 31 hal قال كما خبركم أيها المرسلون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نعم آه، وإن الآيوين دا أكثر كرنتا شيء بدي دا بارك النبي إبراهيم da bakinsa wanda muka faro tun a shekarar da ta gabata a bara kenan magana ya faro tun daga halata ka hadisu bai ibrahim al-qurami دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه كفاني كان دوكا شي قبل شيني قال فما قدركم أيها المسلمون أنا الله يبعد الأباري شين باقين annabi ibrahim da suka zo masa labarin su ya zo maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke baƙin abin girmamawa domin annabi ibrahim ya girmama su lokacin da suka shiga da annabi ibrahim suka yi sallama shi ma ya mai da musu sallama suka ce salaman ƙara salamun kenan wannan daga cikin wannan aya za mu gane kenan za ta iya rubuta mutum salam ba matsala domin wasu in ce salam kawai sai ka suna inkari cewa ba ce sai ya alaikum da alkur'ani ya yi amfani da shi salaman annabi ba ka ce salamu shi ma kenan ka sa salam an ma an wuni lafiya ko an fara lafiya ba matsala ya tabbata a qur'ani a wurare daban-daban har mala'iku ma an ci shi da za su yi salamun haka kage to kenan a wajen sallah akwai sigogi na sallama waɗannan na ciki salaman ko salamun ko salamun alaikum ko assalamu alaikum duka ya tabbata mutum zai iya gaida mutane da su a sallah ne kawai har ce dole ya zama al-mu'arraf bil alif wallah shi sai ta ce assalamu alaikum da alif da lam amma wajen sallah zaka iya gaida mutane salamun alaikum ko salamun ko salaman duka ya inganta ya tabbata daga cikin ayoyin alkur'ani to haka zai ce kawo mukura mutane da ban san ku ba domin sun zo ne a mala'iku amma a sura mutane amma daga tasarrufin su sai ya gane ba noman mutane ba shi ya sace musu kawon mukarun faraba ila ahalihi ta sai ya sulale ya tafi zuwa ga iyalinsa faja a ijilin samin ya zo da wato ijinin dan maraki wanda yake kamar yadda malamai suka ce sai ya yi dubi wato saniya da tafi kowane daɗin nama da taushin nama ya zo musu da ita kuma soyayya ya gyara ta ƙarraba romi laihi sai ya kusantar da wannan abincin nama da ya kawo musu zuwa gare su kawala ala ta kulubace musu kulba kulu a sai musu tambaya ta siga wato mai tsautatawa kamar ala ta kulu ba za ku ci wannan abinci ba za ku ci ba domin to malamai suka ce daga cikin ladu ba in kai ba ko na farko shi ne kada ka tambaye shi za ka ci abinci a kawo maka ka tashi ka kawo in ka kawo kuma kada ka zo ka aje ka ce bismillah a ka kai masa kusa da shi ne faka raba hu ilayhi ka kai masa abinci kusa da shi ka ce to tafaddalu ko bismillah kamar dai kalmar da aka tun ana amfani da wajen nuna wato lutsufi da kuma nuna baka kuri ba ka yi masa kalmar da zai ji wani iri ba domin ka tambaye za ka ci abinci to me zai ce maka in akwai kamar da ake da fulatanci sai ce a'a to a ta ce bismillah tafaddal ga ga abinci na? ana ce ta ala ta akulu Ba ga wannan kalma yayi amfani da shi annabi Buhari kenan fa wajata minhum khifa a wani wuri falan ra'a aydiyahum la tasilu ilayhim aw wajata khifa da yaga ba mutane ba ba ba mutane ba ne da ɗabi'a irin na mutane da suke cin abinci shi ne farko da kabin musifa sai ya tsorata daga ba noman mutane wanda ya saba gani ba ƙwarin za ta kafa suka ce kada ta tsorata wannan kuma shi ne malamai suka je idan mutum ya ganka misali kamar yadda sai ka zo masa a wani siga kaga ya tsorata da kai ko yana tunani ko kai jami'an jami'in tsaro ne ko dan leƙen asiri ne zuma da yana gaya mun da suka je waje wani sun je a mafi haka a kayan gida amma da suka samu su inda suka kai yake ya karɓi inviting invitation su to kai su nuna maka kada ka tsorata mutane ne abokane ne muna so mu tattauna da kai kaza da kaza in aka ga mutum ya tsorata da kai to kamar yadda za ka cire masa wannan tsoro domin wani daga ganin ka ya zo wurin ka yana maka tambayoyi kai ka fara tsoron sai ka yi masa yadda zai shi ne sai ce la ta kam ko fasharu bi gulami sai suka tsara masa bishara domin tsoron ya sun cewa ma ga ma fa abin da ya kawo su ka fasharu bayan ba shi ne asalin da abin da ya kawo su ba sun zo ne su halakar da mutanen annabi mu amma da suka ga ya tsorata to sai suka fara da masa bishara bi gulamin da ka abin mai ilimi kaga yanzu tun da ya ji zai samu ga kuma mala'iku ne daga Allah to ko da akwai wani tsoro zai samu ne ne sai ya samu wato natsuwa sai yayi farin ciki shine faga bala timra'atuhu fi sarratin A wajhaha wa qalat na kin sai ta mara fuskar kan tsoro da yanzu za ta haihu amma da ita kuma za a haihu malamai sun ce ta shekara kusan ɗaya da wani abu shi kuma ya yi tasa'in da kafin a masa haihuwa tasa'in da shida a lokacin da aka samu ɗan da aka masa wannan bishara shi ya sa ce ga tsohuwa kuma dama ba ta haihuwa ga tsohuwa ina za a samu ta to al'amarin allah shi yana yin abin da inna ma amuru idan a wara shay'an an ya kura lahu kun fa yakun za a wajen annabi halittar annabi isa da annabi adam Allah yake kawo irin wannan kalmomi da a wata sai Allah ya da hukun fa yakun wannan sababi ne amma Allah yana iya samar da ɗa ba tare da uwa ba tare da uba ba kawai ka samar da annabi adam yana iya samar da ɗa ba tare da uba ba a ba tare da uwa ba da uba kawai kawai ka samar da hawa ba ana iya samar da ɗa ba tare da uba ba da uwa kawai kawai ka samar da annabi isa sa'annan kuma ana samun ta uwa da uba ana iya kuma bin hanyoyin da ake bi ga uwan ga uban ana tsadawa kuma ba a nuna ya ji mai ya sha'uwa kiman kenan to kaga shi allah zai nuna maka kenan komi a hannun sa yake yana kuma iya yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba a tilasta shi abin da baya so zai kafa ƙaru ka zaliki ƙara rabuki haka ubangiji ya fara to ita ma tun da ta daga ubangiji ne za ta samu ne natsuwa shi ne ta samu natsuwa inna huwal hakim domin shi Allah mai hikima ne mai sanya abu a inda ya dace ga shi su yi shekaru da yawa da suke samartakar su ita tana garaman mace ba ta haihu ba sai da aka tsufa to ga hikima ne na Allah shi ma yana so ya hukunta wani abu sannan al'alimu masani to kun labari kenan aka dauko to mun ji yanzu ga yadda aka yi da baki sun zo su yi sallama ya amsa musu sallama ya kawo musu abinci ba su ci wannan abincin ba ya tsorata suka ce masa kada ya tsorata sai suka masa bishara da abinda wato zai samu ka har ga matan zai mamaki suke cewa ya za a yi muhaimar kusa daga ubangiji to yanzu shi ne sai ya ce to qala fa ma qadamukum ayyuhal musulmin annabi ibrahim zai tace bayani ga su ba nasa. ma kada ba ku me labarin ku me ya kawo ku me dalilin da ya sa kuka zo nan ya ku al-mursalun manzanni domin duk wanda aka tura ma wani manzo ne to ayyuhal mursalun su wa'annan mala'iku da Allah ya turo su Allah yana ba mu labari ne akan annabi Ibrahim da su kamar yadda a suratul hud فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت أهل البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود سورة الهود كيرا نمكما قال فما خدمكم أيها المرسلون ميلا بارك يا قوة إنما ذني ما شأنكم وفي مجئتم ميكاوكم ميلا بارك قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هذا ما أنت يكاوكم كيرا amma da ya tsorata sai aka fara kwantar masa da hankali bishara da za wanda ya tasirin da shi da bai samu ka ba aka masa bishara da da aiko zai samu kwanci hankali kafin su faɗa masa abin da ya kawo su to kaga kenan tsoro yanzu ya tafi to ko da wani abu ya zo daga baya to ba zai firgita shi kuma ba tun da mutanen alhairi ne yanzu tunanin wannan ɗan da zai samu shine zai mamaye zuciyarsa ba kuma wannan tsoron ba tsoron ya riga yanzu ya tafi kenan an fahimci abin shine sai suka ce qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin an aiko mu ne zuwa mutanen lutu mujrimai masu zakkewa maza linursila alaihim hijaratan min mintini. domin mu aiko musu da duwatsu wato musu harbe su ko mu jefe su da duwatsu min amma na yunku musawwa mata wannan duwatsun akwai alama ga duk wanda za a duk dutsen wanda zai fada ma malamai shi akwai sunansa a ciki dutsen wani da sunansa dutse kowane dutse da sunan wanda zai wato halakar a cikin waɗannan mutane ai murule wanda aka kama wato alama malamai su je wasu ce a duwatsun wannan baki wannan ja wannan kowane da launinsa kuma kowane launi da wanda zai samu wasu ce a kowane da sunan mutumin da zai fada mawa ya halakar da shi ce ne musawwa matan kenan an sa musu alama inda ka daga wurin ubangijinka lil musulmi na ga masu barna ai an rubuta inda hu a wannan dutsen bi asma'in da sunayensu kullu hajarin alaihi ismu sahibahu kowane dutse akwai sunan wanda zai halakar faƙala sai ake yata Allah ya fara cikin suratul ankabut ya fara inna fiha lutan annabi ibrahim sai ce a cikin alƙaryar nan fa da za ku halakar akwai annabi lutu kaga ya nuna mutane kirki kenan bayan Allah ba buri suke yi a halakar da al'umma ba muddin akwai mutumin kirki ko da guda ɗaya ne farko shi ne tunaninsu zai fara zuwa a kansa domin ai mafi yawan mutanen alƙaryar musulmai ne shi ya sa aka ce aka aiko da mala'iku su halakar da su amma shi a dubi lomu ya tunani akwai ai waɗanda suka yi imani da cikin mutanensa da suka karɓi kiransa to yanzu ba ga waɗancan masu yawa miyagun ke yi ba ga su masu imanin ɗan kadan shi ya sa yake roƙon Allah a akwai mutanen kirki a cikinsu muminai sai Allah ce na hannu a alamu man fiha mu muka san waɗanda suke cikin wannan alƙarya jiyan na huwa alahu illam ra'ata wuka na min zabiri na wannan shine ne cikin suratul al ke kenan mu muka san miyagu mun san kuma mutane kirki wannan mutanen kirki da iyalanka wanda suka yi imani da kai to za mu da su amma wanda za mu halaka su ne mujrimai masu laifi wannan kuma ya yi daidai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je qari aka je aka jefe shi ya fita daga makka an fidda shi daga makka Yanka rasa inda zai sa kansa ce to bari in je qari dan huta in yi musu wa'azi wata kila su karbi wa'azi su yi imani yana zuwa su hada su da wawaye su hada annabi sallallahu alaihi wasallam wawaye suka jefe shi suka ji masa ciwo annabi ya fito ya rasa inda zai sa kansa sai ga mala'ikan a jibril na ya zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mala'ikan duwatsu Allah ya aiko ni ka ba dama ya je ya haɗa waɗannan mutanen gaba ɗaya duwatsu kawai su yi haka a kansu a halakar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a a kyale su ina fatan Allah ya fidda daga sassan su wanda za su bauta wa Allah ka nan musulunci ba kisa yake buƙata ba ko da mutum ba musulmi ba ne inda kisa ne mun sai ce kawai an gama da su shi ke na ɗarka ta yanzu da ko ba wanda zai yi isa yin jimuri tsarin ɗin kuma yanzu mafi yawa kayan marmari da ake nomawa a saudiya daga waɗannan wurare kamar yadda inda a halakar da ada da samura za a ce yanzu haka wurin yana nan a farko baya albarka to da wurin ya zama haka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahmatan lil alamin saboda tsari irin na addini ba jini ke so ya zuba ba ko da wanda ba musulmi ba sai an annabi a kyale su ina so Allah ya fidda azazan nasu wanda za su bauta ma Allah haka ya faru a wannan yaron gulam da muka karanta yawan karanta tarihinsa da babansa matsafi ne kuma sarki shi mai masa zafi din lokacin da ya zo wasu ce a turo wani tsaye da gaske yara wanda za a koya masa zafi an san wannan tarihi aka tura yaro yaro inda hanyarsa na zuwa koyon zafi yake haɗuwa da malamin na karfin jiki da wuri har zo ya gane allah ya musulunta shi ke na ya fara karantar da fadawa suka fara musulunta wanda da cikin fadawa makaho ya gani ya je ya waye imani shi ya masa addu'a ya dawo yana gani ya dawo bin da ah, ya wai dawo maka da ida mu ce ubangiji mu ce wani ubangiji kake da shi bandari in ji sati kenan sai a ne yaro kuma ubangijin ka ah, ah, ce wani yaro ce wani wani da kuke turawa ai ya ga da ke to nan da ke dai ya sa aka kaje wannan bukari sai a kirawo yaro aka kirawo yaro to kaga dan sa ne bai so ya kashe ina so dai ya dawo to haka yi kisan mutane har gargarci dai ya je gargarza za a kashe ɗan aka ce to a samu manyan mutane a shiga teku da shiga cikin ƙoro kafin na zurfin teku da kule-kule idan aka je tsakiyar teku a gaya masa iya yadda babu wani ubangiji sai shi babansa kenan a dawo da shi idan ya ce a'a Allah ne kawai ubangiji ya yadda da Allah a nutsar da shi ana zuwa wurin sai ce Allahumma kfinihim bima shi'ita ya Allah ka isan mun da waɗannan mutane da abin da kake so min jirgin yayi ta kangal kangal duka suka nutse ya dawo yana tafiya ce ina mutane nan hada da su Allah ya isan mun da su shikenan ya sake daukar wata tawaga kuma aka hada su aka ce aje dutse wuri kaza nan yanzu ruwa wurin gane yaron nan ya iya ruwa <laughs> kaza kaza akai dutse da wuri kaza sai an hau kololuwa kaga yanzu bai so ya nashi ɗansa saboda yadda za a yi ke ga igauba ce in har ya dawo a dawo min da shi idan ya dawowa yana nan akan Allah kai Allah bandare a jefar da shi kawai ya mutu aka je wurin kuma yayi addu'an da yayi in bi ma shi ta. Allah ka mun da su da abin da suke so dutse ta girgiza suka faro suka mutu ya dawo yana tafiya ga babansa a'a ce to ina duke sai Allah ya san mu yanzu ka ga dole sarki shi ma shiga yin sa eh so ko shi za a iya halakarwa sai ce to bari ga ya maka ba bari kana so ka kashe ba ba za ka iya kashe ni ba sai kai abin da zan ga a haka mutane a je mutala su koya shine filin da digir ma ta dura ko banda yanzu an abin na a taru a wurin ranan idi ko kuma da safe a yi eh, kuwa kowa ya so daga nan ka cire kibo daga cikin kibo ɗina ka harbe ni ya nuna inda za a harbe shi amma za ka harba dole sai ka ce bismillahi rabbil Shi shine zan iya mutuwa yayi haka din da yayi haka ta ga abin da nake so in cimma addini baya goyon bayan zubar da jini ko ga wanda ba musulmi ba in yaron nan ya so sai ya gama da wayannan mutanen gaba daya amma ba kansa sai nan ba yana so a musulunta ne shi yasa ya nuna yadda za a kashe shi domin a musulunta da yi ta shi kashe mutane suna cikin kafircinsu an fahimci ɗinsan abin dalilin da ta zama na gwada da annabi da je layi ba da annabi ibrahima da haka zo za a latar da mujirmai ba shi ne damuwansa ba a ciki akwai mutanen kirki su ne damuwansa kada wajen halakar da mujirman a taɓa wani mutumin kirki to kaga addinin musulunci tsarin da yake tafiya kenan duk wanda yake Allahu akbar ya kashe wani ko da ba musulmi ba ne to ba tsarin addinin musulunci ke bi ba wani abu daban yake yi saɓanin addini domin shi addini bai goyon bayan zubar da jini ko wanda ba musulmi ba ballantana kuma musulmi tsoho yaro mace a ce kuma addini ake yi kuma wasu lokuta ma a masallaci to sai dai addinin shaidan ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi yasa an kawo annabi soci guda uku domin mu gane saboda lokacin da wani ya zo musamman matasa ya rute ka da ka zubar da jinin wani ko ka kama wani ko ka karbi dukiyar wani ba tare da haƙi ba to ba addini ke ba ko da ya zo da sigan addini to ba addini yake wakilta ba yana wakiltar son ransa ba addini ba an gane abun to nan sai annabi yake tambaya wato sai ke faɗi wa'anda ake za a sai ke faɗi a nan inna fi hazunsa akwai mutane wa'anda suke muminai ko akwai annabi ludu annabi ibrahim ke na ke magana da shi akwai ludu annabi allah ne bawon allah ne akwai za a kashe su kuma a halakar da su ga annabi ludu sai allah yake faɗi a nan na hannu a alamu man fiya suratul ankabut kenan lan najiyannahu za mu tsiratar da su wa'annan muminai da kake tsoro kada su halaka wa ahlahu da iyalansa illa ra'atuhu sai matansa daga wannan zamu gane in aka ce mutum ahalinka kenan farko wanda za su ga matansa na ciki shi yasa sai aka kawo ba ce wa ahlahu matansa ta shiga ko dalla ya zaure shi a illa ra'atuhu sai dai matansa kawai ita ba ta ciki kenan in ka ce ma ka ce a sallallahu alaihi wasallam Aisha baya cikin ahali to kamar mutum ya karyata ayoyi tuli-tuli a cikin alkur'ani da suke haɗa mutum da matansa domin annabi musa a nan gaba faɓala li ahalihim kutu shi kaɗai da matansa kuma da aka zo da jami'i ma domin masu kafa hujja da cewa ba da a'a ba matan annabi ai aka zo aka ce yin yuzakirakum ahalal baiti sai ka zo da jami'i to kaga annabi Musa daga shi sai matarsa kawai amma wa qala li ahlihi in kutu ku zauna nan wurare da yawa cikin alkur'ani illa ra'atahu sai lanajiyanahu wa alahu sai illa ra'atahu in babu mata a cikin ali to istisna'i ne ya fa'ida kuma ba to fa'ida istisna'i domin abin cewa an ce iyalanka to mata yake cikin zuwa a farko an gane abin to masu fitar da Aisha ko Hafsa ko mata da iyalansa kenan kaman Qur'ani bai yi musu ba saboda nan da aka ce lallaciyan na huwa alahu mazabar sai yana cikin lamar haka domin an so ahali mata tana ciki in aka shiru kenan har da ita za a tsaye ta. to sai aka yi tauri aka istisna yin ta domin kada ya sa rai daga baya ce a kauta mata na kuma sai Allah ya tauri ya fito da ce ta don ita ba ta cikin wanda za su tsira amma tana cikin iyalansa an gane wannan wannan kenan to nan fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin sai muka fitar ga duk wanda yake cikin wannan garin haɗin nan ga alƙarya minal mu'minina na mu'mine suwaye sune lutu wa ahli baitihi da iyalan gidansa illa mar'atahu sai matarsa kawai fama wajadna fiha ghayra baitin minal musulmi? a cikin da aka zo halakarwa aka gama da su to babu wani gida kuma da za ka je ka tarar in gidan da ba musulmi a ciki sai gidajen musulmai kawai kaje ba ka samun kowane gida sai gidan musulmi duk waɗanda ba su yi imani da Allah ba an tsame su gaba ɗaya an halakar da su ba shi tsoron annabi ibrahim din kenan da yake cewa inda fiha dukkan balli a mun san da su za mu fidda su yawan suka yi imani da shi da iyalanta sai matarsa kawai to haka Allah ne yake kuma fa akhrajna man kana fiha min almu'minin duk wani mu'mini an fidda shi a cikin gari mutanen annabi nuhu fama wajen wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin kuma ba za ka samu wani gida da ya rage ba wanda ba na musulmai ba wasu daga cikin mu'tazila suna dogaro da wannan aya wajen cewa babu bambanci tsakanin muka ce musulunci da kuma imani saboda nan Allah ya ce fama fi ha man fi fiha min almu'minina fama wajen wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin sai malamai suka ce a'a ai mutum ba zai taɓa zama mumini ba sai ya bi matakin musulunci sai ya musulunta kuma ya fara aiki sai ya zama mumini to kenan duk wani mumini musulmi ne to tun da an tsiratar da muminai an tsiratar da wa musulmai kenan shi yasa to fa ma wajen na fiha ghaira bayyin min al-muslimina kaman ka ce sai muka zo muka samu sojoji daga nan sai muka kira kalla kana na cikin soja ko ba cikin soja tana ciki bai zama kanar ba sai da ya zama mai soja to sai ka a soja daban kanar daban babu duk abu abin ne wanda yake akwai yadda inda ake bambanta su akwai inda suke haɗe to nan ke shi ne allah yake faɗi a nan wato akwai mumini akwai musulmi amma duk wani mumini musulmi ne ba kowane musulmi kuma yake zama mumini ba kamar yadda kowane mumini muhsini ne kowane muhsini kai mumini ne ba kowane mumini ba yake zama muhsini domin mataki ne maratin ne guda uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan haka martaba ta addini to haka shi ma akwai mumini akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun malamai suka ce duk lokacin da aka ce misali al-islam wal iman to ana nufin abubuwa daban-daban ne saboda annabi aka ce man islam ko akhbirni an al-islam qala an tashhadu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tuti az-zakat wa tahujja al-bayta in istaghfara alayhi sabila ko shine ma'anin islam mai ko guda biyar ne da aka zo imani bai sai an tu'mina billahi wa mala'ikati. وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره سيما لبن كتو إذن سكزو أهائه تقول لدمع ننسى نفسي الإسلام سنة أيكم بيّنه كلمة الشهادة صلى أزمي زكاة هج أبني أبيّنه haka so imani abubuwan zuci wanda zuciya suke bullewa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara shi ake kira arkanul islam a iman as-sitta sai kuma al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu idan takun tarahu innahu yaraka shi kuma rukunin sa guda ɗaya ne shine wannan shine martaba ta sama kamar shine general kenan ko field marshal kenan ake da ko a bangaren soja to kuma ba za ka zama shi ba sai ka bi daga matakin farko sai mutu ya kusa kalimatu shahada ya yi sallah yana zarka yana azumi yana aikin hajji yana sauran ibadu to sai ya daga zuwa martaba ta bi imani ya fara yi ya fara yi ya fara yi yana gogewa yana ƙara nutsewa cikin imani yana zama jikinsa yana nisanta abin da Allah ya haramta har halal ma yana bari saboda tsoron Allah sai kai matakin musulmi. ya kai na, shi kenan ba da ya ce Allah yi mun kaza Allah zai masa ya kai kolon ruwa na? wannan su ne bambanci tsakanin al'iman da kuma al'islam da kuma al'isa shi ne malamai suke bambantawa amma su zila sun ce a imani mataki ɗaya ne kawai shi ya sa suka ce da mutum ya yi ɗariya sau ɗaya to ya fita daga musulunci su a su. saboda babu ma'anan mai raunin imani ko mai ƙarfi sun ce da imanin mala'ika jibrilu da imanin mafi mutum karshe a duniya ɗaya da su a wurinsu saboda layi ta jazza da mutum ya aikata ɗan laifi kaɗan to gaba ɗaya imani ya tafi amma sauran musulmi suka ce mutum yana iya zama musulmi amma bai kai ga matakin imani ba domin qalatil a'rabu amanna kullum tu'minu walakin ulu aslamna kaga Allah ma ya bambanta sun ce mun yi imani zafi a a ce da kun musulunta yanzu ne kuke tarbiyya za ku je wajen haku matakin imani shi ne ma'anar abin ce kenan to imani shi ne mataki na biyu sai a misali mataki na uku islam shi ne matakin farko ana kira su maratibuddin al-salata al-islam al-iman al-ihsan musulmi mumini daga musulmi kowane kuma akwai daraja a wurin Allah maɗaukacin sarki to nan an fitta waɗanda suke muminai gaba ɗaya ba ka samun gida wanda ba na musulmi ba dama musulmi mun ce kowane musulmi a kowane mumini musulmi ne wannan kenan wa tarakna fiha ayatan sai muka bar ayoyi ga a wannan gari lillazina yakhafuna azabal alim ga wanda suke tsoron azaban Allah bai rabe wanda suke kula da abin da jibi ke zuwa ya dawo ai mun bar abin lura wanda muka saukar a waɗannan mutane yanzu yadda muka azabtar da su da Allah yake eh, azabtar da su to ya zama akwai abin kula da musulmai mu'minai wanda suke kula da al'amarin Allah na'am وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الله رب التركيبين ينزي أقام بسن النبي إبراهيم دبائنسا da yadda aka halakar da mutane garin gaba daya domin annabi ibrahim aka zo aka ba labari za a halakar da garin annabi yau shi ya ka yake cewa akwai ruwa ce wurin da aka zo ana so a gaya musa to yanzu an shiga kuma ista annabi musa da shi da fir'awar akan kawo kisoshin annabawa da mutanen su aka kai ci a nan kawai sai a faɗi an aikowa ne sun yi kaza ga sakamako iya abin da ake fadi a nan kawai akwai inda aka shimfiɗa labari tun daga farkon labari a wasu surori daban-daban misali ka duba shu'ara ka duba a'ara ka duba hudu za a ga tun daga farkon ta har ƙarshe daga lokacin jayayyar da ake yan aiko annabi wani wuri ma tun kafin ma annabi musa ya zama annabi ake fara kissa to yadda aka haife shi kan kalli suratul qasas daga farko وأوحينا إلى أم موسى أن أرضه فإذا خفت عليه أو أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليه yadda aka haife shi yadda ya zauna a gidan fir'auna har abubuwan da suka faru tsakanin su da fir'auna da shayarwa har ya zo ya zama ya kai mutum har yadda ya kashe wani kafin ya zama annabi aka zo ana neman sa ya gudu ya samu mutanen madayana da har alkawar amma nan kawai ana so a gaya mun nasarar sallama kawai dan ya tunatar da shi an aiko annabi musa zuwa ga fir'auna fir'auna sai ya bada amsa iri kaza sai muka halakar da shi ba wani so a ba da kitsa da tsawo ba an ba da aure kamar kanu labarin ake kira ta ko ake kawo a wannan sura to sai musa ka ambaci annabi musa shi ma in arsalnahu lokacin da muka aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin da hujjoji bayyanannu hujjoji wanda ba wanda zai ji wannan hujjoji sai wanda ya girman kai ya wato ya baya son karban gaskiya to shi aure din haka yake fata wanda rukuni rukunihi sai ya juya baya shi da mutanensa daga abin da annabi Musa ya zo maka da shi na gaskiya ya yi girman kai ya ƙi abin na wato karban wannan gaskiya sai ya kau da kai shi kenan yarin yayin mutane da suka bi suka bi shi sai ke wato a wani wuri annabi mu sai ke faɗi lau annabi bikin kuwata rawawi ila rukunin shadidi na suratul hudu kenan to dai a nan sai annabi musa bayan an aiko shi ya gaya wa fir'auna abin da ya gaya masa domin nan ma ba a faɗi abin da ya gaya masa kawai wa fi musa ya tsarkar na ila fir'auna da sultanin bin fatawar da ake rukuni kaga ba labarin abin da ya faru ka zo ga suratul ah, shu'ara kala kaza kala kaza kala kala har guda goma wani ana maida da juna martani tsakanin musa da fir'auna daga ƙarshe sai ke bada ah, yanzu kai gana kawo mana wannan abu a walan zubar duka fina walida wala fiska fina min umurka wa fa'alta fa'alta ta kallafi fa'alta an da ta tsara ma rabbul alamin har zuwa ƙarshe annabi eh, musa da ya fir'auna bai da wani hujja yace fa inna rasulukum alladhi laifin ilaykum la wajhu ce wannan manzon da aka aika muku fa ina da iman da abu ne ku daga nan aka fara kurzawa bayan an ba shi da yawa ya ki karba kafin dama daga ba hukiya sai fada da taso fada hujja na karewa sai fada to wannan abin da ya faru kenan to amma nan ba fada mana yadda abin da ya faru a wannan tsakanin ba kawai shi nan an aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna Fir'auna ya jiyo ya bashi da mutanensa me zai fada suke faɗi wa ƙara sahirin an wajen a gani ya sake dawo da maganin sa can baya kawai sahiri ne wato mai sihiri ne au majalun ko kuma mamaci Allah ya tsare ni ya kalli annabi annabi Allah annabi Musa bayan ba shi hujjoji ba mafita to iya kalmar karshe kenan eh wace ta gurman menene eh da menene ma kenan da hauka ake nade ta to abun da <laughs> yadda fi kawai ke nade ta abun ba Allah ke nan nan ya rasa abin da zai faɗa kawai illa ce sahirin ba majinu kuma yana yin ta domin ya hutar da mutane ya ɗauke hankalin su ya sa wa fatawalla da rukuni a can baya kenan to me ya faru da shi bayan an gaya masa ya bada wannan amsa fa aqadna sai muka kama shi wa junuda ku da shi da rungunansa gaba daya haka ne fa aqadna muka jefar da su ayyana kaina muka jefar da su kin jami'a cikin teku ko hawa mulini yana abun da domin hatta idza adrakahu al-gharq ko qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin allati al-ana faqad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية sai yanzu ai ruwa ya tsure matsaloli kada ake cewa ko a lokacin da ya kamata ka musulunta dama ta zo mata ka yi amfani da ita sai da kaga halaka shi yasa mutum yayi kokari ya tuba a lokacin da yake da damar tuba ya bar mummunan abu a lokacin da yake da dama sai Allah ya karbi tuban sai ta musu da alkhairi akan karfin da yake da shi da kuma ikon yin abu ya ƙi amma lokacin da abu ya ƙure ma mutum to shi kenan kaga yanzu sai da ya ga halaka ne kuma abin mamaki ba ce amantu billahi da billahi amantu billahi amanar bihi banu isra'ila na imani da wannan da baro isra'ila suka yi ba ne kaga har yanzu akwai wani shakka a tare da shi ya sa Allah ya ya san abin da ke zuciyarsa sai rufe zuciyar daga ma faɗin kalmar da za a afta saboda ka mutum kullum kullum abin da muke faɗi ka kullaci me alkhairi shi Allah ya sauri alkhairi ka kullata duk yanayin da kake shi Allah ya sani sai ya da mutum shi kaga a yi wannan yanayi annabi Yunus ya fara ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ne ya biyo baya fanaitainahu min al-ghammi saboda Allah ya sa a cikin abin da ke zuciyarsa da gaskiya faɗi wannan din shi kuma wannan la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin allati al'ana yanzu kaga wancan fa a cikin cikin kifi ma Sa'an nan cikin ruwa wannan kuma yanzu ne ya fada ma zai iya a samu shi ko amma da yake abin da ke zuciya shi Allah yake mu'amala da shi sai ce sa ba zai yanzu ba ka wancan kuma ta ake fanajjaina Allah ce ba shi kadai ba wa kazalika nunjil mu'mini shi ta Allah ne sai amfani da mu'mini ba shi musulmi na ba da zuciya ake amfani dama na ce abin imani shine abin da ke mai cikin zukata to shi Allah masanin abin da ke zukata zai fashe nunjil mu'mini in ka kullata abin alkhairi to Allah ya san sai ya ba ka mafita ka inda baka taba tunani ba in mutum ya kulla ka sharri sabarin alhairi to shi kuma Allah ya so abin da ke zuciya ko ya bayyana alhairi shi kuma Allah sai mu'amalar shi da wannan abin da ke zuciya domin shi ne Allahul buyu shi mu yayi mu'amalan fir'auna da abin da ya kullata ce al'ana to sai muka jefar da shi a cikin teku muka nutsar da shi domin ya zama shi ma abun kula da mutanensa abun mamaki a malaman tarihi sukan ce fir'auna kafin wannan lokaci sai shi zai tafi shakatawa in ya a teku sai wata daya kamar kifi sai ya gaji abin da sai ya sake dawo to hikiman da Allah ya sa bayan ya halaka a kafin dole shi aka da ya halaka domin kada ce da ma ai yana cikin ruwa har yanzu ga kina na kota mun nan teku sallah ce ina fal yawman najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya domin ka zama aya ga na bayan har yanzu mutum je masar za nuna mai gawar fir'auna domin ya tabbata a baya teku yana nan ya mutu wanda da zai yi wata ɗaya kamar kwato sai ga shi yanzu ruwan ne dama Allah ne ya so ya zauna can kuma yanzu Allah ya so ya halaka sai ya halakar da shi shikenan magana ga haka na iko da ɗaukaka ta tabbata ga Allah saboda haka mutum bai yi sai ma Allah da gawa ba domin shi da rawa da lokacin ana rafa kumul ala sai ga ce yanzu a cikin akwati ana zuwa ana lege ga gawar fir'auna haka rafa kumul ala yake babu so ya kamata mutane su gane ba ma Allah da gawa sai ne kawai ya ba ni mutum ta lala kuma yadda rafa aure ne a lokacin da ya ga dama kuma shikenan magana ya gare Allah ya datar da mu kenan fir'auna an halakar da shi a cikin teku an gama nan ma kisan fir'auna aka kai shi ma sai me وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم شكرا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نعم yanzu kuma an sake dawowa kisan annabi ko da mutanensa Allah ya kaji faɗi wa fi adi ka tuna lokacin da muka aiko annabi a ya tsarin kenan a hud in arsalna alaihim rihal aqib lokacin da muka turo mu mutanen adawa الريح إذكى الأقيم مرى abu أكشي wanda bai da albarka a ciki. iska ita ba abin da ta sani sai halakarwa kawai shi ne rihar aqil shi yasa ake kira mata mara haihuwa shi al-aqil ba ta haihuwa to iska shi ne al mai batawa allati la tanji wanda shay al bata ba da wani sakamako ita wannan iska kamar yadda imam abbahar da katada da wani suka faɗa ita in ta zo mata ta zaune shayin a kasare duk abin da ta zubewa kansa ya gama yawo kenan shi ne ma menene min shay'in atat alayhi ay in ma tusiru rihu illa ja'alat karrabin sai ta mai shi kamar rubutakin abu wanda ya rube ya lalace tuntuni in ka biyo kan abu wannan iskan kenan ay ka shay'il halik al bali qala sa'id bin musayyib wa ghayruhu huwa iska da ake kira al domin daga cikin sunayen iska akwai asaba muyi bayani akan tsina in ba a manta ba a bara akwai kuma al-tabu ah, mai bayani ita ma a kanta akwai kuma al aljanu akwai ashama suna iska ne kowane da yadda yake kadawa da yadda ake gane kadawanta wanda na yi bayani ba har yadda ake gane ibla da iska a saba ibn hajar ya yi bayani a kanta a sharhin hadisi nusirtu bis saba wa uhulifatil adu bit tabur hadisi ne ingantacce na cikin buhari ibn hajar da ya yi bayani mai kyau akan sirrin ma da yasa aka taimaki annabi wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarha lakum ghazwatul ahzab da kafirai suka hade sai sun halakar da annabi da sahabbai to wannan iskar aka turo ya tsorata su suka tafi bata kashe su ba sa ana kiranta a saba iska su kuma adawa wannan an ce da dabu da wannan janu aka halakar da su to bari mu ji ga hadisi ma anan yayi bayani a kansa shine nan wato kamar yadda sayyid sai shi ne biyar janu wa qad thabata fi sahih muslim an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis saba an kai ni a lokacin yaƙin ahzab na handak da iska da ake kira asara shine wa arsalna alaihim mene rihan shine sabani wa junudan lam tarawha wa halakati wa adun bin Dabu an kuma halakar da adawa da iskar da ake kira at-tabur aka halakar da su wannan shi ne shine hadisi muslim to a iskar tabur din ne wanda take biyowa ta yamma sanufi gabas shi ne wanda take fitowa gabas sanufi yamma janub ne wanda take fitowa kudu sanufi arewa shamal wanda take fitowa nan ta nufi kudu ita ma ko kowace kuma da lokacinka isko mai don wasu lokutan sai ga iska haka take yi ko wasu lokutan sai ga haka to in kaga tana haka to an kusa ruwa sosai insha Allah su shi ke kawo ni'ima an fahimta na to da wannan aka halakar da su adawa kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri wa amma samu fa hadainahum fastahabbu ama 'ala al-huda فأخذتهم ساعقة العذاب الدود سورة da كينا فوانا شينا وفي ثمود ونوري إذ قيل لهم تمتعوا حتى ينفوا إنما فأتي بيا ثمود وأنا لك عداوة da iska riha al'aqim marwato iska mai tsanani wanda take ba bari duk abin da ta rasa a kai halakar da shi ake yi an shi ake kira riha al'aqim na? wafi samuda ko? ok wafi samuda su kuma saboda ikila na lokacin da aka gaya musu haka ne? tamatta ku ji daɗin ku hatta hin zuwa ɗan wani lokaci fa'ata wa al'amuri rabbihim sai suka bijire wa murnin ubangijinsu to fa'akazarhum sa'ikatu ko fa'akazarhum sa'ikatu sai tsawa ta karkashe su gaba daya wahum yanzuruna suna nan suna kallo bayan da za su biya ba su iya komi domin a wani wuri mai sai da ta taru masu ka gani falon mara au ha ƙalu ha ba ƙalibin musuluna ƙarshe balbo masu ajal Riya riyakun fiha a babin ko su dammiru tun da shayin akar alai kamar irin wannan ɗin ke nan a ayi na wannan yana daga cikin abin da shi allah yake ba da labari akan nan wato maƙiya Allah da su da annabawa nan a takaice Allah yana nuna mana kenan duk wanda ya bijire wa Allah to sakamakon su irin abin da ya faru da mutanen Nuhu mutanen Hud mutanen dawa, duka haka sai ta sannan bawan bayin Allah na gari za a ta gogo mara za a ta gaya musu maganganu a ta zagaye ta da ƙarshe su ne kuma za su kasance masu cin nasara ke sa in ka sun har ga Allah da gaske kake a kan abin da kake yi ko abin da kake faɗa ko abin da kake aikatawa to ka ci gaba kada ka ji tsoro wani mai zargi kada ya zargi ka ko kada a zage ka zagi wannan al'ada ne tsakanin gaskiya da ƙarya tun da aka kafa duniya haka take haka fita kuma ba za a taɓa canzawa ba sai ma tsara salo ake canzawa kullum saboda ka kai ka tabbata gaskiyanka ƙarya ita tana da ƙarshe wannan ina gani za mu kai mu sai mu samuda ne ofin samuda ta mutaji a nan kamar masu kyamara suna nuna mana lokaci ya yi sai wa fi samuda a garata ƙarshe so mun karanta wa fi samuda ko na mazalika annan su samuda waɗi in tazaru na zaɓa talata ta ayyabi su saurari wato wannan alaba suna saurarunta na kwana uku wajahun fi sabihati yawm rabi safiyan rana ta hudu azaban ta zo musu shine aka ce musu tamattu kenan din da aka gaya musu bukratan nahar wato da safiya kamar ta ta'u bi kiyal ba za su iya tsayuwa ba ai min harbin ba za su iya guduwa ba wanda zai iya gudu. wala nuhurin ko miƙewa ma ya tashi ya zaɓura ba za su iya ba suna an kama wanda aka ɗaure sai a zaba da zo ta halakar da su kai wa ma kano mutasirin sannan ba ta iya taimakon kansu kuma babu wani wanda zai iya taimaka musu aka halakar da mutanen lulu aka halakar da mutanen fir'auna aka halakar da adawa aka halakar da samudawa yanzu sauran mutanen wa nuhu so ne za mu ji su ma kowane kawai a kalmomi ɗaya biyu uku ga abin da ya zo musu ga abin da ya faru da shi abin da ya faru tsakanin abin da ya gaya musu nan in kana so sai ka nemi mutawala abin da ya kira wasu surori da ciki, ita wata sura kawai farko da ƙarshe take bayarwa abin da ke tsakiya sai ka nemi wasu surori da ba an fahimci abu yawwa na insha Allah za mu tsaya sai mu tashi wa fi menene وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين نعم نعم نعم نعم نعم nan yana da lada shi ma ɗaya domin faɗi za ku yi tun bai tahiyyatin fahayyu bi asana minha aw rudduha na yanzu ba ba yawan sigogin muke magana ba ai hakalin siga muke magana kana iya salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana da wannan talatin ka fahimta salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka samu wannan talatin ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa siga na sallama din ba yawan ta ba an fahimta matsala ne guda biyu wasu in ka tura musu ka ce salam sai ga sun mata raddi ba a salamu sai dai a ce assalamu alaikum an gane su ne nake faɗakar da su ƙura'ani ya tabbatar ana fara mun yi da waje wata rana sai da kuma ayoyin ƙura'ani gaba ɗaya suka ba da salam da tura sun shi domin za ka ce domin da waɗannan ayoyi to shi yasa da muka zo wannan munasaba na faɗakar a kai domin a gane da wani ya ce maka salam abu ne mai kyau alkurani ya tabbatar da shi ko salamun alaikum ba matsala an fahimta eh amma ƙari din yana da kyau domin shi Allah ya fa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi hasana minha aw rudduha shi wanda zai yi sallama zai ce salamun alaikum to wanda ake mai da wanda zai maida shi aka ba wannan umarni kai fiye da abin da aka maka ko kuka kamai da daidai abin da aka maka salamun alaikum salamun alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ka ka mai da yake kenan shi yasa muke cewa kenan gaisuwa ba irin wanda muke al'ada ba na zubuno domin in mutum yayi zubuno ko ya gaida babansa to in baban zai mai da fiye kuntawa zai yi kenan in dai maganar zubuno ake yi ta gaisuwa haka ne to kaga ma nan shi ga shari'a ba ruwan salamun alaikum wa assalamu alaikum daga nan abin da zai biyo ba shi mai wanda zai mayar sai ya ƙara iya bi alkur'ani ya ƙara abin da ya fi to ya samu na ga wannan talatin din ke insha Allah na'am salam na'am eh na'am na'am yana da asali na masha Allah shi ya sa muka kawo shi wata ok za mu zo tarihin ka nan gaba za a kawo tarihin na ta abin nan insha Allah